أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله بالفضل والإنعام الحمد لله ذي الجلال والإكرام الحمد لله الذي أكمل لنا العيد أو العدة وهدانا السبيل وأتم لنا شهر رمضان بفضل منه وإحسانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وأجل الله أكبر على ما هدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون الإسلام رأس مالنا وأغلى ممتلكاتنا الإسلام بهجة أرواحنا وسعادة قلوبنا الإسلام حبل نجاتنا وطريق نعيمنا الخالد في جنات النعيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن استمسك بالإسلام فقد رشد وفاز أعظم الفوز ومن ضيعه فقد غوى وخسر أشد الخسران معاشر المسلمين لقد وصانا الله في كتابه أن لا نموت إلا على الإسلام فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكانت هذه وصية الأنبياء لأبنائهم كما قال سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون والمعنى كما قال ابن كثير رحمه الله حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكرام قد أجرى عادته فإن الكريم فقد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وإن من المحافظة على الإسلام أن تقيموا أركانه التي يقوم عليها بناء الإسلام فبها يشتد عوده أو يضعف وبإسقاطها يسقط عياذا بالله وأعظم الأركان إقامة الشهادتين بالإذعان لله بالتوحيد الخالص والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما سواها فلا دين يقبله الله إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم ركن الصلاة التي هي عماد الدين وأساسه القويم وعهده المتين قال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فإن, أدرت فإن أردتم المحافظة على إسلامكم فأقيموا إباده وهذروا كل الهذر من التفريط ولو في صلاة واحدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتركن ولا تتركن الصلاة maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa qala ibn al-qayyim rahimahullah la yaktalifu al-muslimuna anna taraka salati al-mafrudati 'amdan min a'zami adh-dhunubi wa akbar al-kaba'ir wa anna wa anna ithmahu 'inda Allah a'zamu min ithmi qatl an-nafsi وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأن متع وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة قال الإمام أحمد رحمه الله فكل mustakhiffin mustakhiffin bis salati mustahilin biha fa huwa mustakhiffun bil islam mustahilun bihi wa innama haddukum hadduhum fil ala qadari haddikum min as-salati wa ragabatuhum fil islami ala qadari ragabatihim fis salat fa'arif nafsaka ya Abdullahi wa hadar an talqa Allah wala qadara lil islam indaka fa in qadara isa fa inna qadara al fi qalbika fa ka qadara salati fi qalbika zakata amwalikum wa tasumu shahra sha wa tasumu shahraka fi kulli am wa tahujjal bayta in istata'ta ilayhi sabila marra fil فإن فإن فعلت ذلك فقد أتممت أركان دينك وحفظت بناء إسلامك من الهدم والسقوط ومن ومن المحافظة على الإسلام أن تحذر أشد الحذر ممن يريد تقويض بناء دينك من أهل الكفر والضلال الذين يبيت الذين يبثون السموم وينشرون الشبهات ويجرون أهل الإسلام بشراك بشراك الشهوات بشراك الشهوات قال الله سبحانه وتعالى مهذرا أهل الإيمان من طاعة الكافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا كخاسرين كما هذرنا تحذيرا syakhasa min ahli kitabi minal yahudi wan nasara faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafiri wa qad akbara allah subhanahu an fi'atin irtaddat an diniha fi zamanin nubuwati wa kana sababu irtidadiha huwa ta'atul kafirina lima anzalallahu الذين يريدون تبديل شريعة الله بأهوائهم البشرية وقوانينه الأرضية قال سبحانه إن, إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سون لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم wa min muhafazati ala al-islami an an nathbuta fi wajhi la e, la la nastaslimu lil wa an nubadda wa an nabdul al-ghariya wan nafisa li ila kalimati llahi wa tamkini li dinihi fil فإن غاية أهل الكفر هي أن يرتد الناس عن دين الإسلام ولا يزالون يبذلون كل جهد وثمن لتحقيق هذه الأهداف كما قال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فإن أردنا المحافظة على الإسلام في أنفسنا وأولادنا فلنثبت على على الحق ولنجاهدهم بما نستطيع ولا نتنازل عن الدين إرضاء لأهواء الكفار والمنافقين ولنكن من الطائفة الموعودة بالنصر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم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 hijiran annabi dubu daya da da da dari hudu arba'in bakwai, kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa matashiyar ba mu yau wulata na illa wa antum muslimun saboda girgiza ta yi yawa kalubalanta ta yi yawa a cikin gida da wajen gida yau ne musulmi na kirki musulma ta hakika za ki tsaya tsayin daka cewar lallai fa kina da makiya yau makiya har buɗe baki suke dole musulmi su yadda a zagi annabi ba za a yi komai ba aiko ya mako za a yi haka to saboda haka nan dole mutum rike wannan addini ya so wannan annabi annabi Muhammad ya cusa wa ‘ya'yansa son Allah ya cusa wa ƴaƴansa son manzon Allah ya cusa wa ɗalubansa son manzon Allah ya cusa wa ɗalubansa kishin addinin musulunci ba gurguje ne godiya ta tabbata ga Allah mai kyauta wanda godiya ta tabbata gare shi ma'abocin girma da karamci muna gode masa allazi akmala lana iddata wanda yake cikata mana waɗannan kwanuka ma'adudati yau sun zama labari an gama kuma ya shiryatar da mu tafarki wa atamma lana shahra ramadana yau wata ramadana ya cika bi fadlin minhu wa ihsani ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم في ذاك دنجا جين يوم كبر بري من يادك أنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولأنكم تشكرون حسا ومعنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا na tabbata ba wani abin bautawan gaske sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya a gare shi kuma na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah kuma tabbas annabi Muhammadu jakadan Allah ne Allah ya aiko shi muna roƙon Allah ya tsira da aminci a gare shi da mabiyansa gaba ɗaya bayan haka jama'ar musulmai a gurguje saboda yau muna da bukukuwan da yawa musulunci fa shine jarin idan babu musulunci babu nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam fa ma mabtagaina izza bi ghairi ma a'azzana Allahu adallana Allah musulunci ne shine jarin mu duk wanda ya tashi zai kabe mana musulunci to ba musulunci yake shiri kabewa ba mu ke son kabewa wa agala mumtalikatina shine mafi tsadan daga abin da muka mallaka musulunci bahajatu arwahi shine murnan mu. wa sa'adatu qulubina shine kwanciyar hankalinmu shine nutsuwar zukatanmu musulunci ita ce igiya guda ɗaya tak wanda za ta tsayar da mu wa tariqu na'imina ita ce kaɗai hanyar azurtar mu ta har abada duniyar mu da lahira Allah na cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atamamtu alaikum ni'mati musulunci ita ce babban ni'ima wa raditu lakum al-islam dina man yadurra fi maqmasa wanda sai ya zabe shi zai da jani li ilmin fa inna allaha ghafurur rahim faman istamsaka bil islam duk wanda ya ko da musulunci kai fa kadara shada wa faza a azaman fawzi ba wani abu da zai firgita shi ba wani tsoro da za a tsoratar da shi mutuwa ɗaya ce kana yin musulunci za ka mutum ba ka yi ma za ka mutum wa man wanda duk ya tozartar da musulunci ya soko-soko da rikonsa da gawa wa khasira shaddal al a adana Allah yan uwa musulmai a gurguje laqad wassana Allah fi kitabihi Allah ya yi mana wasiya ya yi mana umarni a littafinsa Allah na mota kada mu mutu illa alal islam wato wannan zai fice yanzu aka shirya lamarin din kamar ayar yanzu ta sauka yadda duniya ta jiyo in ma ba za ka bar musulunci ba to ka yi shi sako-sako فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا وعلى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته amsan abun da muke nema wala tamutunna illa wa antum muslimun ba za a ce za ka shiga wani wani matsayi ba ka ce addini kayi a gida da gida da daji da ko ana addini ce wa ta hadihi wasiyatul anbiya kuma yadda Allah ya bada umarnin nan wannan ita ce wasiyar annabawa ya cancantan wannan wasiya duk wani mai gida ya tabbatar da ita ina masu koyarwa duk mai koyarwa rana banda rana wata banda wani wata shekara a koyaushe ka tsara ɗaliban ga ka nuna masu katafin wanda ya mutu face yana musulmi kada ku sake duniya zamiyar duniya ta kwashe ku wa wasa biha ibrahimu bari haka ibrahimu yi wasiya wa ƴaƴansa kaga ko da kada kana lakofi ibrahim da tawa da cikin wannan wuri mai albarka ko yau ya kamata ka samu lokaci ka zauna da matanka ka zauna da iyalanka lamarin nan ba karami ne ba yau mutane wane ya zame wane ya zame ga abin da duniya take neman mu da shi ga abin da majalisar dinkin dinkin shari take neman mu da shi to ina muku umarni kada wanda ya mutu kada a firgita wani mahaluki fata yana addinin musulunci babu wani abu bayan Allah saboda haka nan haka Ibrahimu ya tara ƴaƴansa ya gaya masa masu da'a suka rike wa Yaqub jikansa kenan dan wajen Ishaqa shi ma haka ya tara ƴaƴansa inna Allaha astafa lakum ad-din abun aduwa wai kuwa ka taɓa zama da matarka akan wannan jumla ko kana ka tayi kaɗan me ne kila a za a tambaye ka baba me ma ne to addini dole ne yau irin nan in Allah ya kai mu lokacin da Allah ya kai mu kuna wani mutum kuna wani menene ka ja hankalin ƴaƴanka kada wani abu ya firgita ka duk ƙarya ce wani addini ka rike shi mutum ɗaya ne ma haka zo ya da addini na ya ga mai ko'ina ya yawan muna miliyoyi muke jin tsoron ƴan tsirari har a zo a dinga sharhi dole za a ɗauki an na a fita su kai muna godiya da Allah a shi arewa musulunci yake har arnan duniya suke magana lallai ne musulman arewa sai sun koma ƙasa sun zauna an ɗebo ana an ɗora su a ba kashewa ƙaryar kashewa ko ƙaryar nini abin da su dole abin da suka yi ta baki wani ɗan kwana ne da zai sami yake malam aikin da suka sa ne a yayi kaɗan yanzu za su wasu aikin da kaɗan. za mu gani yau. duk abin da aka faɗi nan datan an sa ne an horar da wasu an saye su an biya su su rusa addinin musulunci yau za su zo su yi aiki da kansu in ma kana daukan maganar kamar tatsuniya kamar labari dama halin mu kenan sai abin ya tabbata da mutum zai fara ga an yi wasu wallahi ban san maganar nan ta kai haka ba to ta wuce haka sun zo da kansu sun fito fili sun faɗi ba tsoron a ah, tun mune za mu ji tsoron wace muna addinin musulunci muna addinin musulunci saboda haka nan an mutum ya kira yawan kiran dole a faro daga ƙasa ɗalibai in ka samu lokaci fi isa dole malamai a samu alaƙa mai kyau tsakanin ku da ɗalibai ɗalibai kuka ba abokan faɗa bane ba duk da ba huduwan ba ɗauko kan ɗalibai ba dole ne ma ɗalibi bayan baban shi bayan maman shi to babu wani wanda ya kai malaminsa hasali in tafiya ta tafiya ba zai gano malaminsa ya haife shi haihuwar da tafi haihuwar uwansa da uwarsa sau da malaminsa ya mayar da shi sabon mutum mai imani mai kaza to dole malamai karantarwa ba akwai na kasa alaƙar ku tsakaninku da ɗalibanku akwai na ƙasa kusan yadda za ku farfaɗo ta wannan ko ba yanzu zan gaya muku nan wurin ba wani ne barkatai ana sakin maganganun daban-daban lallai malamai kada a zuga kwanuna ku manya ne ku kaza ne tare kuke da ɗalibanku saboda haka nan ku isar da wannan wasiya gare inna allaha mustafa lakum ad-din Allah fa ne ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kun ga shine ma me unwanin hudu ba fala tamutunna illa wa antum muslimun to wannan aikin Ibrahim wa ata Ibrahim wa yasa ba san wannan ma'anan ba wannan maganan ba fassaran kalma da kalma ne ba ya kamata ka baje musu musulunci akan bebe ko a kan ka ɗauko kaza ka ɗauko kaza ya kamata ka ɗauko ka nuna musu ka ga wuri kaza an ɓantare musulunci ka ga wuri kaza ana fito na fito ne da addinin musulunci ka ga gaba kaza ana fito na fito ne kuma lalle ne ku lizinci makarantun anguwannin ku inda ake zama ana karatun addini ba magana addini ta fi ƙarfin gari ba dalili da ake koyan addini ba ba a kafofin wata labarai ake koyon addini ba kai hatta wannan hudu ba ba hudu ba ake koyon addini ba a dai faɗakar da mu me ya kamata me ya kamata a koma gida a aikin gaske ibn kasir Allah ya ji yana cewa hafizu alal islami ma'ana ya'ya ko tsare musulunci nan yau ku duba inda aka bayar da su koma baya a gini koma baya a karatu koma baya a ɗakunan da ake bautan Allah fi hali hatiku wa salamatikum li tabutu alaiki. fa innal karima kada ajara adatahu Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar da al'adarsa annahu man asha ala shay'in mata alaiki. in kana bukatar abun a nasi ai kaga wanda ya mutu yana aikin hajji yana labbaik Allahumma labbaik aka ce a bashi abun shi da sa gobe kiyama zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik ba mai baka labari irin likita duk wanda za a yi masa operation aka zo to za a yi masa operation yaya za ka daga likita da dabara wai ko an taba yi maka operation dama kai ka rinka dona kake ko ba kai ne na aka haife ni baban ku kuma fa daga ina yaro daga menene ya karshen ta kuna wasa da shi ya gano kabila sa kafar kabila sai koma fara ta kabila ku shikenan a cikin wanda wa haka da sauran sai ka to amma a lokacin wanda ya tsaya kawai ina tare da shi ba komai kawai ina bin tilawarsa ina bin tilawarsa irin sa har ai operation a gama zaka ji sautin qur'ani kuma ku kuskure ba yana bi rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau ga al'ada hanya farfaɗo sai ka ga ya farfaɗo da tilawarsa ina ta tilawa haka zai farfaɗo bai kama nan ikama nan kamar yadda za ka iske zan kasu an ka masa ina farfaɗo dinga cewa kuɗi na wuri ka an biya ni kuɗi na kuwa kuɗin hanyar gida ka za kun karo sai na wani ya dawo ya kuka ya kuka ƙare da shari'an nan ya aka ƙare ta me nauyin yake cewa ana ba komai ai dai an gama alaji hankalin da ya kwanta ai komai an gama sai to shi kenan takardun gidan fa takarda ka za ta fito an gama komai da abin da ya rage yanzu ya karɓo takardan kawai an karɓo shi ko wanki yana tilawa yana tilawa in tasbihi kake zaka tashi kana tasbihi in salati ga manzon Allah kake zaka tashi kana salati to yi isa amma in ya zan a bainar jama'a a ce ƙara rasulullahi ka ce sallallahu alaihi wa sallam amma zuciyar ka ba komai to ƙarshe sai ka zo mutuwa ka nemi sallallahu alaihi wa sallam ka rasa za ka nemi la ilaha illallah ka rasa abinda ke ka. in ka koma ƙarshe za ka ga ka mutu kana jin kiɗa kana ta kiɗa ba nuna a muna mutum a fureshin ya kwanta da kiɗa ya tashi da kiɗa. karshen ta ma mulhidai sai da je to ai asibiti ma kamata a kawo muku abin kallo ga kwallo ga menene wani hankalin ku ke kwanta ko kuma ku mutu ba da imani ba dole ka mutu da kwallo a ka wa man mata ala shay'in bu'ita alayhi to haka nan za a ta da shi a kai da wanda ya mutu yana karatun qur'ani ko ya mutu da la ilaha illallah ya ma tashi da la ilaha illallah kaga wannan ai ana masa sare aljanna ce makoma saboda kanan nan za ka ce wa ‘ya'ya ku tashi ku tsare addini to me za a tsare a addini can maganan kamar an yi ta ai wa za ka mutum na illa wa antum muslimuna yaya za mu tsare musulunci a kace to ga kaɗan daga ciki daga cikin tsare musulunci halattar sallah ko kuma an tuƙimu arkara ainihin musulunci ake magana ba sallah ba zo kan sallah ba musulunci nan guda biyar ko tsaya ku da kun kafa su da bayanan su bina al-islami fa biha yashtaddu uduhu da wa'annan rukunai guda hudu cika cikan nan guda biyar kai kafa babun nan sandan musulunci ko ikin musulunci zai yi karfi in kuma babu zo suka yi rauni to ikin musulunci zai yi rauni wa bi isqatiha da mantawa da waɗannan rukunan musulunci yasqutu musulunci gaba daya ya ga billah wa adamul arkan mafi girman waɗannan rukunai kuwa ash-shahadatu eh, Allah ila shahadatayn shahadatu alla ila ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da cikakken sa bil izami lillah bit tauhidil khalis wal ikirari bi risalati muhammad da tabbatar da sakon annabi muhammad cewar annabi ne na Allah dole za a ta duk abin da ya bar za a bar duk abin da ya za a aikata duk abin da ya umarni kuma ba za a yi komai ba sai tsarin da ya tsara da wannan ainihin risalar annabi na lima tiwa yanzu addini a wurin Allah musulunci ne kadai duk mai yin wani addini a doron duniya nan ban kaura yake shirme yake sai wanda ya karyo ya bi annabi muhammadu annaba wannan addinin nan da daga Allah yake zuwa ko yanzu misali ya kaga ana gwamnoni yanzu gwamnan da ya gabata bai aikin komai a jihar kuma ina nan sunansa gwamna sai da kara masa tsohon gwamna amma dai gwamna ne a bai baka floti bai yanke baka kama bai ba ka kaza to haka annabi Muhammadu aiko shi an dakatar da aikin annabawa duka an dakatar da aikin annabi Isa an dakatar da aikin annabi Musa duk wanda yake bin waɗannan aikin banza yake ne yake yi fala dina ya qabalu ba addinin da Allah zai karbe shi illa al faqa Allah ya ja'a abin Muhammad saboda haka nan ba za ka dawo addini musulunci inda gaskiyar addini kana neman aljanna a wannan zamanin to dole ka dawo bayan annabi Muhammad kamar a da kaga dole ka baro annabi Musa ka dawo a bayan annabi Isa duk yanzu wa'ancan an dakatar da sosai annabi Muhammad Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan fa zai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to wannan kaga wannan mutum ya zauna da ƴaƴansa ka zauna da iyalanka ka haɗa da ƙarni da abokan zama ma in gidan kai babban mutum ne Allah ya ƙora ma ku zauna ku tattauna ba yadda za a yi ka ba su labarin wannan ko da ne baka ji tambaya ba dole za ka sha sannan abu na biyu assalam rukunin salati allati hiya ibaduddin wanda ita ce filolin addini in babu sallah ba addini wa asasuhul qawi wa ahaduhul matin an yi alkawari musulmi ya yi alƙawarin zai yi sallah alƙawari mai aminci annabi na ce inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufuri turku sirr tsakanin mutum da barin musulunci barin sallah wa'annan jama'a da muke da su barkatai ba sa sallah ba sa sallah musiba bana kan mu dole mu isa musu da sako da kamata fa in aradtum ayin almuhafazata ala islamiko idan kuna son tsare musuluncin ku yaya jikoki fa qimu bayan ka gaya musu da Allah ka samu dama ka kwashe su har zuwa masallacin wa hadaru kullal hadari ku yi hattara dukkan hattara min tafari daga yin sakati walau fi salati wahida ya zama ana sallah wakila da ma ake ana mutum ba za a tashi sallan ba fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wala wala tatru kun salatan maktuba muta'ammidan ba za ku bar wata sallah, ta farilla da dangar fa inna man taraka salatan matubata maktuba ta wahidatan muta'ammidan fa kadabari ad minhu himmatullah Allah ya yanke amana tsakanin sa da shi ابن القيم الله يجيكم سينا تيوا لا يختلف المسلمون مسلمي بسيسا قريبا أن ترك صلاة المفروضة بل صلى بريلا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله من أعظم من إثم قتل النفس وإن إثم الله أرقنا أشاغنا a cikin gari a kasuwanni laifinsu ya fi laifin kisan kai zunubin da suke da shi bala'in da suke janyewa ya fi bala'in yan kidina ya fi don ɓannarsu ta fi ta wa'ancan wa akadin amwali barin sallah ya fi sallah ya fi sallah ya fi kwace dukiyoyin mutane da ƙarfin tsiya ko kuwa ya fi yi wa mutane wayo a fatule musu dukiyarsu wa min ismin zina barin sallah ya fi zina muni sarfa ya fi sata muni eh barin sallah ya fi shan giya muni wa annahu muta'arridun lil uqubati duk wanda baya sallah ya gitta kansa da halaka ballantana wata munasaba yanzu ramadana kafin kuma ya dawo masallaci to yadda kuka dawo inna yadda al'umma kuka dawo inna za ka koma inda ka fito in dai kana da rabo ka zo ka tsare sallan nan baɗi a same ka ninkin bana wa sakatihi wal khizi fi dunya wal akhirah imam ahmad rahimahullahu yana cewa wa kullu mustaqiffin mustaqiffin bis salah duk mutumin da yake sako-sako da sallah da jikin bawa hannun da yanzu yake ce mana shekarun jaka eh, don gomu da yanzu ziyarar mu yake cewa ce wallahi shi ya yi mamaki ya ga masallaci wanda suka samu sallah sun fi yawa daga waɗanda suke cika sallah kawai da ya zo masallacin abin da yake kallo ba wai cikin masallacin ba ba jama'a maza da su jirgi ba ba har ga mata kan jirgi ba ba wani nan ba shi ya burge shi ba sallah wannan ba ita ce magana a farko kowa lokacin da Allah ya fara haɗa mu da shi ma farkon sauri na da muka ga muka zauna muka yi hira muka yi bayani ya dubi masallaci ya duba makaranta ya kalli asibiti ya kalli kaza na ce masa to gaba da misalar da asali dama yake zan zo mu muni zan zo mu muni ba ni rana aka zo sallar da asali ya gaya nan an je su kowa sai da ya gama alwala sannan aka zo aka yi sallah aka gama ɗan tarukin na ya koma jefe da ne yake nasarar da ka yi sallan nan ta fi gine-ginen nan da tun lokacin da nake jingina masa dan tarukin na kawo na ba zuciyarsa yake wallahi nasarar da kai a sallar da asar ɗin nan guda ɗaya ta fi gine-ginen nan da kai gine-gine gine-gine ne babu ainihin abuna sai dai ana fatan Allah zai kawo masu sallah amma gine-gine babu masu sallah makaranta ana karatu ana hatta qur'ani ana hatta islamiyya ana larabci ana gaba ana masa sallah me fa'idan wannan larabci me fa'idan wannan hatta qur'ani me wannan fa'idan wannan takariri da tahqiqi sallah ba a tsaya an haƙaƙa da ba an bi ta dukin ba ba a tsaya da yara su salla. mata su sallah ainihin ƙanana su sallah manya su salla ba yi wannan ba wannan aiki ne akan iyaye aiki ne akan malamai aiki ne akan mu gaba ɗaya wa duk mai shakwa da sallah wa innama hadduhum min al-islam ala qadari haddihim min as-salati rabonka a addinin musulunci to da rabonka a sallah yadda kake sabo sallah ko da zo ya yi wai muna da alhamdulillahi. ce alhamdulillah an da ba ni lafiya shekarar nan ban yi fashin sallah ba ban sha ruwa ba duk tarawihi da aka gari a na godiya da Allah ta gama kawai hankali masu kula da sallah to to lalle ne ya ya musu kama kada ka dauke su haka wani ma ya dauke ka ba sai ka ce ni ma haka ni ma haka ni ma haka a in ka kalli abin gaskiya ba a zama haka da ka ba wa ragabatuhum fil islami ala qadari ragabatuhum fis salati ko ayi mutum a musulunci daidai da yin salat duk wanda yake karin musulunci amma baya sallah me amfanin sa ai ta miki za a yi musulunci a shiga nan za a yi musulunci amma ba sallah wannan wanda irin musulunci ne fa'arif nafsaka ya ya abdullahi ka koya wa kanka bawon Allah wa hadar an talqa Allah wala qadara lil islami indaka ka kiyaye saduwa da Allah ba ka da rabo a ka, rabo ka kaso a musulunci fa inna qadara al-islami fi qalbika qadara ka ƙadar salati fi mahdika ana hayya ala sala babu wurin zama babu kwana da sallah kawai daga cikin abin da muke ta kiyaye gama sallah gama itikafi da aka yi gama azumin nan yau ba zan ji abin da yara suke a bayan ɗaki na ba suna ciwon suka ɗauki ana gama sun buɗe ba da ja sala asala asala asala asalata salata salata wannan gangaron asalata su ina suna neman mai kowarta su suna zo suna jambalanci wanda ke ce musu tashi ku yi sallah ɗin sun ga suna samu suna kafa buɗe baki za su neme shi a sala a sala yana tashi ta duba da gudu a ji arewa ta rawa sun canza yare sun canza wasa har wani a cikin su sake ƙirƙiro wata kalmar can da karanta a ahalari ne ko kunshi a ahalari a kunshi a kawai juma yana cewa albaura albaura yalla jama'a albaura albaura albaura albaura da ya dubo wai a yi maza maza ai an ce wani kawai ko da yi da gaggawa ko da yi da cika ke shi kenan shi ma ya ke tsara masa labarin yana nuna na ta alfawar alfawar duka ƴaƴa ne wasu ba su kai shekara goma ba a ce kuka kan su da addini musulunci ne zuwa kan mu ba musulunci ba muka su ke haka wata hujjar baita ya saba a kan ilaihi ainihin sabila marra fil umrika ka je haji haji haji akalla fa in fa'alta dhalika faqad akmalta arkana dinika wa hafizta bina'an islamika min al-adab daga rushe wa sukuwa min al-muhafazati daga cikin tsare addinin Allah mutum kafin mutu alal islami an tahzara ashaddal hadari ka ji tsoro mutukan tsoro mimman yuridu taqwida bina'idika masu neman rushe ba tushen addininka min alif kufur wadda don ba mu da makiya a duniya sai waɗanda suka zo suka ce sai sun rusa sai sun ɗaga kafirci a arewa sun mayar da musulunci kasa kalma da kalma ba kunya ba tsoro ba taraddadi sun shigo muzuru kai ko ya kamata a nuna musulman nan kasan jikokin shi wasu wanda mudu nan kafa ce ta jikokin shehin nan nan guda biyu shehun borno da shehun sokoto da sauran waɗanda suke abu da za su zance ya eh, sun shi ko huntar da ‘ya'yan musulmai musulmancin na nan ai ba mu manta kashe tattauna ba ko kuma ne ya rubuta fa ba musulmi ba an ya rubuta sunan littafin an fasaro gida in za ka faɗi faɗi gaskiya an isra'ila ta ba da kan miliyan biyu a wannan littafin aka rubuta wajen kashe kan dauro ta hajji mun ƙara maganar ta wuce Shi sai da kuma jami'a shi ke nan an gano ha an ne yanzu yana faɗakar da mace to da wanda ya kashe kasa hukumar gidan a ya ba da gudunmuwa a wancan lokacin da nemo yanzu pound na take a duniya miliyan biyu. na ba aka ba wa yaran ba na kawai suka zama suka je suka da wani gani suka wuce shi ke nan kun guje ba za ka nan ba mu manta ba mu manta kusa mun mutara da kai duk muna sani na ku kuwa sai dai mutum ya gama tufan sa ya mutu da kansa mu ku shiga gaban mu dole ya saka sai a bingin gare shi duk wanda ya fasa a bingin gare shi duk wanda ka duba a karshe karshe na in ka bibiya sai ka je akwai cuku ana da poison din sa ana son in sahabai su kai sai a rufe magana a kokoyi magana ta tafi haka to wannan duka bai yi ba ana jin tsoron masu tasowa wai jiruna ahli islami suna jan musulmai bi shirki bi shirakin da tarko a shahawati a kawo su kayan kalekale a kawo kayan zinatin zinatin kayan tsare tarbe kayan kwalliya محذرا أهل الإيمان في طاعة الكافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا كلمة مؤمنين ماذا دعوت إن كوكا بك كرنا يردوكم عن أعقابكم لا ما يدكم جدا جيا gargajiya za su bashe ku ku dubi kudin da ake a kan gargajiya ai ba a kashe su akan addini fatan talibu khasiri mu su bar kudin su su rike za mu mu nemi kudi mu aikin mu da kanmu كما حذرنا تحذيرا خاصا من أهل الكتاب مصمم ما أبو الكتاب يهود نصارى أيضا كما ما كركب أجنها ثلاثة أجنها المكر تبشير استشراء استئمان فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا in kuka dakata wasu jama'a da zai na utul kitaba ba da ba'da kun kafir kuma haka ake shi to dole ku tara ƴaƴan ku dole mu tara ƴaƴan mu mu zauna da su dole mu gaya wa ɗaliban mu ga halin da ake ciki ba laifi ka gaya musu yau gobe a ce an kashe ka ba gobe ki sai ma karatun ya fi tasiri karshe in kana nan kana yawo a tsakani karatun ba zai tasiri ba amma a ce ga dalilin da isa saboda ka ce musulunci kana koya wa ƴaƴan musulunci an kashe ka ce masha Allah ƙarshen ta na kai na ƴan abu na ne ya rai ka ƙaumi a damu wa kada akbar Allah subhanahu an fitina kace da an fitina irtar da an dini eh, an dini ka ya fi adai Allah ya ba da labarin jama'a irtar da an dini fi zamanin da gowa wa kana sababu irtidadina dalilin riddansu huwa ta'atul kafirin lima anzalallahu allazi yuriduna la shari'atillah bin waɗanda suke son kafirci shi ya ja musu bi ahwa'ihim al-basariyya wa qawanihim al-arabiyya قال سبحانه إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى bayan shirya ta a shaitanu sawwala lahu wa amla lahu ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله don suna faɗawa wa masu ƙin abin da Allah ya sauka sai a fi ba al-amri za mu kasance tare da ku a wasu abubuwa yadda za a san yadda za a yi a rage ya alamu israrahum daga cikin tsare wannan addini wanda za a nuna wa masu tasowa alal islami an tarbuta fi wajhil a'la karaya tsaya kuka magana ba maganan tsoro ya kare tura ya kawo bango wala tastaslimu lil khusub ba za ka ba da kanka ga makiya ba wa annabzula algani mubada mai tsada da mai daraja mubada rai mubada dukiya da ilahi kalimatillah wa tamhili li dinihi fil ardi fa inna gayata ahli al-kufri gayan burin da yau a duniya iya an na nasu an al-islam mutane a ga musulunci wala yazaluna yubtiluna kullu juhudi suna ba da duk wani kokari su da wani aiki nasu da dukiyoyinsu wa samanin لتحقيق هذه الأهداف كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم صدق da العظيم hatta yarkukum an dinikum in istata'u fa in aradna al muhafazata ala al islam idan muna son mu tsare wannan addini fi anfusina a karan kawunan wa auladina tun da duka an yi yawa na ka ake karewa kada ka damu da an yi kaza a gari kaza an me ake ana fa li tasbut mutaya ala al haqi wa li nujahidhum mu yaqisu su bima nastati'u wala na tanazalu ba za mu ja da baya ba za mu rauni ba a ana dini irda alli ahwali kufari don mu daɗaɗawa kafirai mu daɗaɗawa munafikai wali na kun ya aini minal minal ta'ifati maw'uda mu zama cikin jama'an nan da Allah ya musu alƙawari bin nasari annabi na ce za ta zaru ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi wala yadurruhum man khalaqahum ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ألا أثار الشرك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله سابقا لنا والشكر له موجد النعم ودافع النقم والصلاة والسلام على أفضل رسول بعث في خير الأمم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بنوره وبتنمى من فضله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد معاشر النساء يا نساء قال المسلمين حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل حراء سراء فرحا مرعوبا استقبلته زوجه خديجه رضي الله عنها فاعترضته ودافعته ودفعته وصمته وثبته وقوته ومن هناك بدا قصه الاسلام محمولا على كتف محمد صلى الله عليه وسلم آه، وتسنده آه، خديجه رضي الله عنها معاشر النساء دار كنا فيه آه، دور كنا في إقامة الإسلام ونشر الدين دور كبير وتذكر كنا الذي تعرضنه وتكفنا عليه تدر عظيم فعلى أعينكن يكبر الأجيال وبأيديكن يصنع المستقبل كنا يسبب المجتمع فالوصية لكن بأن تتعلمن الإسلام وتتبعن القرآن وتلتمسن هدي النبوة ثم يتربى الجيل بأيديكن على منهج الإسلام الكوني فبذلك يكون هبت الإسلام في الأرض ويكون ويكون لكن أجر تاجر تعليم الإلم النافع والعمل الذي لا ينقطع بعد الممات بإذن الله لقد علم العدو والصديق أن صلاح المرأة هو صلاح الأمة وفسادها هو فساد الأمة فهي المنشأ والمصنع فاستمسكنا بالإسلام وأضدنا بالنواجذ عليه ونذرنا من أهل الأهواء واصبرنا على أذى المنافقين والكفار واثبتنا على الحق والله لا يضيع أجر العاملين لا في الدنيا ولا في الآخرة من عمل عملا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أبو البجيء wannan koda da ban fassara wani ba shi amma dai labudda tsokaci akai matan musulmai ko mata kasa wanda suke ji na a yanzu ko za su ji kauna wurin lokacin da annabi ya sako daga dutsen kudu ahira wani a firgice a dengan da yana cikin dutsen shi za a sauka masa da wahayi nan munafikai maimakon matarsa ta ce ah, to wannan abin dole a tashi a dole a je a samu malamai dole a je a samu bokaye dole a samu masu magani wannan abin aljanu ne bari a yi maganin abin matarsa ba haka ta yi ba karfafa masa gwiwa ta ne istaqbalatu zawjuha ah, Khadija matarsa Khadija haka ta rungume shi radiyallahu anha wa arda fa ta zanatu wadafa'atu haka nan ta sa masa dini ma'ana ainihin ta rungume shi ta sa har jikin sai daina kiran wadafa'atu wata tara وسرته ta ودسترته بالعفو تلل به تلل به دستر وثبتته تثبت نسوسا تبع ko باب قومي إليك مصيبة ما تسامك dan negara sana da zumunci kana son da ɗaura kana taimakon da ke kana da kana da masifa ta sami ka ne wani babban alheri ne ba ka ga menene ba kwantar da haka shiga wa min hunaka qissatul amma ba mace ba in bala'i ya sa miki ta zo ta dinga sana'a salati to ai ku mun malamai ku kun ce babu bala ba magani wani yin magani ai ma malami ke da magani na ƙarshe bayan ka ga Allah ne yake sai ka zo yi nan an yi ka tsaya ka tsare masa ma'amulan ala katabi muhammad sannan mai kora nauyin nan tusne an kora masa nauyi ita kuma tusne duhu tana karfafa shi kadija na karfafa shi da radiyallahu anha abin da ya kamata musamman matan ɗalibai za ka yi ce maimakon ku haɗa faɗa tsakanin mazaje iyaye da ƴaƴansu ya kamata ku raba faɗa ka je ka sai wa yara takalmi ko ka sai wa yara riga da zuwa kawai ta kaza ta nan ba ita ke yi ba ta wannan kai ta yi maka to ai wannan ba ma za ta yi shi kenan yaro ya kalli kayan da zai na gyaman kayan. wannan tsakanin ba shi ake yayi ba wanda ke yayi shi ne kawai daga nan ya ta yi ba wannan ko ba ɗaya wani girin wasu takalmi shi ke nan gaba ta kullu ta amma lalle ku canza idan ba ba ku canza ba wallahi rabbakum la bil Allah na kallon wannan haɗi da kuke yi na raba ƴaƴa da iyayensu ta inda shi miji ya yi duk abin da zai iya yi na kokarin ba da zuwa an saka lafa ce wannan musamman ya ninya ce maka wannan ai ba shi ake yayi wannan jakar ba ita ce ba ai irin wacce ake ita an sana mai maballi kaza mai menene kaza don haka nan mayar annabi ya kamata wannan jakar a mai da ita ba ita ake ba wannan ba ta zai ba kaga ma ta kusa tsinka ba kila ma a yana da wani wurin kaga ta kuma ba ta da kirki a mayar a sako mata sa don kwanan za ta ka rasa sirri da za ka sa hancinka dole ko ba ka sai komai ba tabbas kayi Allah ya isa tunda duk inda ya ka take kallon ka tana kallon ka ka iya ciniki ba ka je ka haɗe mu mai ka kawo ka je ka yi ka ita fa tana zama ta hankalin ta kwance kayan da ka sayo ka kashe kuɗi ka za ita fa ta zauna ta ɗauke ɗaya bayan ɗaya ta tona ta kayan a gaban yayan yau ne ya ka kala su zo yaushe ya za su tafi kana da hankali su ba hankali gare su ba nan za ka kira su ka tara su kun ga uwarku ba ta da hankali ba ta yi kara ya za ka shaida uwarku ke ba ta da hankali su wasu suna kallon su tana da hankali ba mawakaci ya ce ba tana sa kaya tana wanka har turare take sawa a ce mata mawakaci ba ba dai akwai dai magana kuma maganar su isu su tana da lokacin da aka maimaita maganar ta kai kana da lokacin da za ka maimaita maganar ta wallahi mata ku ji tsoron Allah ku taimakawa masu ainihin ya kai kare da wata dole ɗa kullum an ce abun da uwa ya kawo ba mai kyau ba ne ba wannan ya yi wannan ya lalace wannan ya wai in ba haka ne me zai sa ba za ka samu uwan ba ki ga kika ya kika ki nuna kaya yana da kyau in yi shigo ko ka nemi shi ya shigo wannan kaya da ce kaga ya yi in yi ma ba ba za a ya ba ya amma ina ganin in dai wanda ka saya a hannunsa a kusa kake ga dai za a canza amma da yadda ba gani za a shi shi kenan na ga wannan Allah ya kawo da Allah ba ya da mu za ka ga ta amma ina ta ga da mu masa wannan bai ba wannan bai shi wannan karami yau shi ya yi barka da da mara ku ne wa Allah domin in ba haka ba to da Allah ya ta ne wa bi aiki kunna a hannu da gonewa يصدر المعتقد أي شيء من يوم لا ذلك أول يوم وإذا التربية هنا تربية هنا أي يصدر المشترك أتي شرط جماعة أتي تربية شرط جماعة بأيديكن على منهج الإسلام أتدعوه أكهن المؤمنين كذلك يقول بحفظ الإسلام دورنا ذات يقام أن يقرأ المسلمين في الأرض ويكون لكن أجر عظيم العلم النافع والعمل الذي لا ينقطع بعد الممات wato dai abinda ake nema wasiya akan matakar wasiyatu da kunna bi an ta ta'azzama mun faɗi wannan wannan wani ne ne musulunci wata tabi'in alquran hadde zuwa kashi dan kaga alima da abin maki ya sani mafi ma ya sani an da saurara ma gyaruwar mace kuwa sazarar umma wa fasaduwa wa mace ba ta san mustaqbal ba kuwa fasadar umma in ka samu irin wannan jarrabawa sai dai ka rungumi kaddara kila ka ba Allah ta wani Allah ya haɗa da kai wannan matar fahiyar manshau wal masa mata ita ce ma'aikata ta yara fatar sikna lisbir islami kuyike da musu kuyi ko da musulunci wa abidna bin nawajid ku kama shi mu rike shi da kibosh wa azarna min ahli al-ahwa ku kiyaye da musulunci wa azarna ku yi hakuri ji yadda za a haɗa ku da mazajen ku ku yadda a ala ala muna ala ala muna fi da wani kusali wa bucina ko tsaya a yi hakki والله لا يهدي عمل عمل العاملين والله لا يضيع عمل العاملين يتاجي يا قاري amma ala ayyati halin dama inda zan je na zo ƙarshe saboda haka nan a takaice eh muna da Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma ya muqallibal qulubi ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا بالاسلام قائمين امين وحفظنا بالاسلام قائمين امين وحفظنا بالاسلام راكبين امين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم سدد خطانا على طريق الحق امين وألسنا لنا بقول الصدق اجعلنا ولاة موت اللهم اهدنا واهد واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وقبلت آه، وقبلته واجتبيته واصطفيته وجعلنا من المقربين واجعل اللهم رداك غاية عن أعمالنا وارض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شكارين ذكارين طائعين مقبلين اليك مخبتين منيبين واكرمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك يا اكرم الاكرمين اللهم الف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين kasan cewa a gurguje na haihuwa ya wadda na ga malam ya haya yanzu suka shigo da na yana babu kamar da kamar da ya zo ya shi nan ya zo da ya shi nan gawa da ina gawa ala aiki na duk da na cin da lokacin na kuma yau